النووي rahim الله الرحمن الرحيم شافي ننوى العشماوي wanda ya san alama shafi wurin tashi ka wani lokaci eh salati to to bismillahir rahmanir rahim <clears throat> mai littafin ishmawi ya ce babu shurutus salati babin da yake yin bayani akan sharuɗan sallah walis salati shurutun in shurutu wujubin walis salati shurutu wujubin sallah tana da sharuɗa na wajabci wato sharɗan da in sun cika to wajibi ne a yi ta wa sihatin da sharɗan da take zama ingantatta wato ko da an yi ta in ba a cika waɗannan sharɗan ba to sallake na ba ta yi ba fa amma shuruɗu ha fa khamsatun sharɗan wajabcin sallah guda biyar ne al-islamu musulunci walbulugu da balaga wal'aƙalu da hankali wa dukhulul waqti da shigan lokaci wa bulugu da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam da isan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne guda biyar amma kama akwai tikirari kama akwai maimaitawa an ce al'islamu kuma an ce bulugudawa musulunci sannan kuma dawon manzala ta kai zuwa ga mutum ko suna da bambanci za a yi jarabawa waɗannan dai guda hudun ba su da matsala musulunci sai mutum yana musulmi sannan sallah ta zan wajiba a kan shi ba musulunci ne kawai ba sai yana baligi balagage sannan sallah ta zan wajibi a kan shi har yanzu don ya samu waɗannan biyun sharuɗan ba su cika ba wal sai ya zan mai hankali wa dukulul wakti lokaci ya shiga kuma wannan shi ke da haɗari aksari gumma kai sallah lokaci ya fita da kai sallah lokaci bai shiga ba in kai sallah lokaci bai shiga ba ka je kai gaggawa kai sallah lokaci bai shiga ba to sallan ba ta yi ne kuma ka saba ma Allah in ko lokacin sallan ya shiga ya fita sallan ta yi ne kayi laifi wancan ko ba ta yi ba kuma kayi laifi wannan ta yi amma kayi laifi saboda haka yana da mahimmanci mutum ya san lokaci da kyau duk yadda za a yi kada ya gagga da ya je ya fada masalla lokacin ta bai shiga ba to sai ce bulu guda watan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma sai hatiha amma sharuɗan ingancin ta fasittatun shida ne taharatul hadasi wa taharatul khabasi tsarkin jiki an eh, tsarkin jiki da tsarkin bagiri wuri kenan ƙibalul kiblati mutum ya fuskanci alƙibla in zai salla sharaɗi ne na inganci wasatarul aurati rufe al'aura shi ma sharaɗi ne na inganci wa tarkul kalami barin zance shi ma sharaɗi ne na inganci Watarkul af'alil kafirati. da barin ayyuka masu yawa kada mutum ya ta wasu aikace aikace a cikin sallah masu yawa wallahu alamu Allah shi ne mafi sani mai ɗan karami ne ƙwarar gaske mutum ɗaya karanta mutum ɗaya karanta